Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 12 ga watan Ut na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa yau ce ranar matasa ta ƙasa da ƙasa muna tafe da ƙorafe-ƙorafe na matasan difa a cikin wannan shiri. jihar Tilibiri da kogi isa ya ratsa na fuskantar matsalar shinkafa lokaci-lokaci duk da cewa ana nomanta a yankin. za ku shiga bayanin wasu mazauna garin Delivery. Gajiyar Biyano da aka kammala a kwanan nan a Agadez. Duk shekara a ranar 12 ga watan Ut ana bukukuwan ranar matasa ta ƙasa da ƙasa. Taken ranar bana shine canza tsarin abinci sabbin fasahohi ga matasa domin lahiyar ɗan adam da kuma ta duniya. Matasa na ƙananan hukumomin Difa, Boso, Gaskeru, Shatamari gingimi kabalewa gudumariya ruwa da tumur na kira ga gwamnati da ta maido kamfanonin man fetur na zandar a difa domin magance matsalar zaman kashe wando na matasa bintu bulama mustapha mamba ta majalisar shawara a jihar difa ta yi karin haske Wannan shekarar ranar ƙasa da ƙasa na matasa ya zo ne cikin wani yanayi da matasa ke fuskantar ƙalubale da dama, sabilin rashin tsaro, rashin samun damar tattalin arziki, yawan zaman kashe wando. A takaice dai da halin keɓancewa daga ɓangaren wasu masu ruwa a zaki yawan kiyawar kamfanonin man fetur na biyan buƙatar da su sake wuri domin tallafawa matasa cikin jihar Difa. Ɗaukan matasan da suka fito daga wani wuri aiki a ɓoye wanda ke shafar na difa ya kamata gwamnati ta saka hannu kan al'amuran matasa da kuma bunƙasar da sa hannun matasa domin inganta wani ci gaba da kowane matashi na difa ya samu aiki cin gishin kanshi da hangen nesa. A Nijar a lokacin muna ana fuskantar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya domin rigakafi da faruwar irin waɗannan rigingimu hukumomin bariki da na gargajiya na shirya haɗuwa lokaci zuwa lokaci kamar a cikin wannan wata a karamar hukumar karkarar ta gazar. Hamidu Jibo, prefen gundumar Balayara, ya yi wa wakilin Hassan Mummuni karin haske. dinna gima margu idan muka hada jama'a abin da muke faɗa musu shine muna ce musu lokaci ne na damuna idan aka ce lokaci na damuna an ce rigingimu tsakanin manoma da makiyaya abun da muke faɗa musu idan aka fitar da hanyar dabbobi manoma su girmama hanyar kar su yi shuka har ya kai wajen don dabbobi su wuce su je wajen su makiyaya muna kwatanta musu cewa kar su bar yaran dabbobi wanda shine yake sa wani lokaci ana samun tashin hankali waɗannan duk duka mun yi shan su kuma fitina ba ta da wani amfani. Idan aka yi barna akwai hanyoyin da ake bi a kai kara akwai kofedep kenan tsari ne da gwamnati ta yi su wajen su. Don ka sare kan gwamnati ta yi makwai ido. Jihar Tilibiri jihar ce da ta yi fice wajen noman shinkafa a Nijar sai dai kuma matsalar akwai lokacin da garin ke rasa wannan cimaka. wani lamari da mazauna garin na tilibiri ba su gane ba bubakar umaru ya tattauna da wasu mazauna garin kamar haka sai a ce tilabere ne ake noman shinkafa kamfanin ma da yake aikin shinkafar a nan tilabere yake kullum amma idan muka zo neman shinkafa sai a ce wani babu sai mun tafi ya mai ko wani waje mu sayo shinkafa wasu ne suke zuwa sai a sayar musu da buhuna shinkafa da yawa su tafi da su kuma duka da yake nan ne ake noman shinkafar na ake fitar da ita mu gaskiya ba ma ganewa mu mutanen tilaberi idan muka je ridi nijar ba su saida mana ton biyu ne ake saida mana a kowane wata wannan kuma sai ka wahala kafin ka samu sai ka san wani suna ɗaukar shinkafa a nan tilaberi su kai ya mai su saida kafin ka samu shinkafa a nan da ake kaiwa ya mai sai dai ka aika ma wani ya sai maka tsohon shinkafar a kawo mana a nan tilabiri ni kai na so biyu ina aikawa ya mai a kawo mini a nan tilabiri ma'aikatar kula da bada labarin farashin cimaka a kasuwannin niger a cikin rahoton ta na karshen watan juye ta rawaito karin farashi kaɗan na hatsi da dawa yayin da farashin masara da shinkafar da ake fito ake shigo da su daga kasashen waje na wuri daya. wannan karin farashin cimaka ya samu asali daga ragowar bukata da kuma karewar cimaka a wajen 'yan kasuwa a wani lokaci mai wahalar rayuwa ga fasarar rahoton rafika a tahir Yanayin farashin kayayyaki a kasuwannin cimaka a Nijar ya kasance da ɗan ƙaramin ƙarin farashin kayayyaki na cikin gida da kuma daidaituwa ga waɗanda ke shigowa a cewar rahoton ma'aikatar Sima na watan Juli. Matsakaicin farashi na buhun hatsi kilogram 100 da buhun dawa kilogram 100 sun kasance a tsawon ƙarshen watan Juli jika 31 ba dala uku buhun hatsi sannan na buhun dawa jika 27 da 23 ƙarin da ya faru dalilin raguwar abinci gaban bukatar da ake da game da matsakaicin farashin na buhun masara kilogram 100 da kuma buhun shinkawar da ke hitowa da kasashen waje kilogram 50 ba samu sauyi ba bisa dalilin kyautatuwar abinci bisa kasuwa gaban bukatar da ke daidaituwa in ji rahoton matsakaicin farashin kasa na buhun masara kilogram 100 yana jikka 27 da 84 yayin da buhun shinkafa kilogram 50 ta waje tsakanin jikka 20 da cika 26. A gaida mamman Ada, a wannan Juma'a shirin kawo tallafi ga zaman lafiya a Nijar tare da haɗin gwiwar mai shiga tsakani na ƙasa na shirya wata haduwa ta 'yan kasa a Gaya, wannan kuma na faruwa ne bayan share watanni ana yada wani kundi na dan kasa Manufar haduwar a Gaya shine sanar da nauyin da rataya a kan wuyan zaɓaɓɓu wakilan jama'a da 'yan kasa a cikin tafiyar da ikon cin gashin kai na ƙananan hukumomi. hamma Musa, wakili mai shiga tsakani a jiha, ya yi wa Fadel Alu ƙarin haske. mun zo ne don saboda mu yi tribune citoyen muhawara ne wanda za mu yi na kwana takwas ma ne da za mu yi da kartiye sogonji tara dandikurai da da kwartaji mun fara aiki vulgarisation du guide citoyen mun yi shi tun daga watan mai zuwa juin zuwa wanga lokaci da muke ta ai tribune wai abin da ya samu kai haka mun gani ne ke ya kamata a kawo eh, canji cikin garin gaya game da zama 'yan ƙasa da bariki don saboda ana so su cuɗaya mai kyau wanda ga sa ƙasa ya ci gaba haka ake so vraiment a kawo canji cikin garin gaya game da zama wanda ya ce na da da ake yi wanda ya ce ba zama ba ne ba wanda ga sa situayen da komin suna cikin harka mai kyau domin a gane juna a san da ake yi wanda ga sa ƙasa ya bunkasa Tsarin jagoranci na mata domin shigar da matan a cikin fannin kawo sauyi ga harkokin tsaro ya shirya wata haduwa ta faɗakar da mata a game da horo a rangon ga watan Ut a Maraɗi. Ma'anar haduwar shine karawa mata na ƙungiyoyin farar hula ilimi domin su gabatar da bukatun sauran matan wajen ɗaukar matakai a game da tsaro. Muhammadu Almuktar mai kula da tsare-tsare ya yi wa Muhammad da Mamman ƙarin haske. A yayin wannan tsari sun samu watanni goma sha biyu na horo a kan fannin tsaro da shawarwari da haƙƙin ɗan adam da sadarwa da da yawan dabarori da ke ba su damar su kasance shahararrun ƙungiyoyin fararen hula a ɓangaren mata. Su goma ne ƙungiyoyin fararen hula ne da za su kasance muryar sauran mata kuma a rika sauraron mata a fannin tsaro. Misali a cikin sansanin sojoji suna iya bambance makewaya ta maza da ta mata. Su ne irin waɗannan gyaran fuska da ya kamata a kawo ba wai mata su yi tsaro ba amma dai a gyara ma'aikatar tsaro Ƙungiyar alƙalan Nijar Saman ta yi Allah wadda da abin da ta kira rashin adalci a game da turawa ma'aikatan gwamnati alƙalai kimanin guda goma a yayin da kotuna ke cikin matuƙar bukata. Hakan ya fito a cikin wata sanarwa da ƙungiyar Saman ta bayyana a jiya, inda ta da cewa tana ra'ayin shugaban ƙasa. wato na wanzar da mulki na gari a fannin shari'a wato shari'a mai inganci mai adalci mai mutunta haƙƙi da kuma 'yancin kowane ɗan ƙasa har yanzu dai matakin ƙarin farashin gazuwal a nishar bai samu karɓuwa ba ga wasu ƙungiyoyin kwadago jiya kungiyoyin wasu ma'aikatu da masu gidajensu na fannin sufuri sun yi watsi da wannan mataki wato na ƙarin farashin a wasu sanarwa da suka fitar gamace muhammadu mamba na kungiyoyin na dauke da sauran bayani Mun yi watsi da ƙarin farashin man gazuwal muna son da gaggawa a soke wannan mataki. Mun yi Allah wadai da kamun da aka yi wa Isufu Alasa. Muna son gwamnati ta girmama yarjejeniya da muka rattabawa hannu tsakanin ƙungiyoyi masu kula da sha'anin sufuri. Muna sa a kirkire wata gamayyar ƙungiyar waɗanda suka rattaba hannu a wajen wannan sanarwa. Muna sa a dakatar da duka waɗansu ayyuka na awa 24 a cikin dukan faɗin ƙasar Nijar ranar 16 ga wannan wata na Ogista na wannan shekara. A fagen wasanni hukumar kwallon kafar Nijar Fenifut na gudanar da wata kwambala wadda ta hada zakaru jihohi takwas na Nijar a maradi daga sha 11 zuwa ashirin ga watan Utu da muke ciki. Shugaban wasannin Lawali Garba ya bayyana cewa manufar wannan kwambala shine a fitar da zakara na jihohi tare kuma da samun kwalaba guda hudu da za su kai a matakin liga ta ƙasa. Kowace jiha na da nata gungun kenan gungu takwas ne, gungu hudu hudu ne za su kara tsakaninsu daga nan sai a hudu na harko da na biyu na kowane gungu daga nan kuma sai a yi wasan kusa da na karshe tsakanin na daya na gungun A da zai kara da na biyu na gungun B na farko na B shi kuma zai kara da na biyu na A. Zakarun guda biyu za su buga wasan karshe don a fidda zakaran na jihohin guda takwas ga baki daya a jimilci komi yana tafiya daidai babu wata matsala a matsayina na kocin abin da ya birge ni shine na ga masu tsaron raga da suke da hazaka wanda ya kamata a rinka bi sau da kafa ko sun samu shiga kole cewa da gungun manyan 'yan wasa na ƙasa. jiya tawagar abzin ta agres ta yi nasara a kan dilaram ta difa da ci ɗaya da nema sannan etoile filanta ta zandar ta yi nasara a kan uragan ta yamai da ci ɗaya da nema ita ma a yau burja fc ta maraɗi za ta kara da avenir fc ta tilibiri yayin da national dandi na doso za ta fafata da acbk ta tawa sai rahoton namu na musamman al'ummar agadez ta gudanar da bukukuwan babbar sallar ta shekara wato biyanu daga 6 zuwa 9 ga watan ut maza da mata matasa da yara sanye da tufafinsu na gargajiya sun fito cikin gari domin raya wannan sallah ga fasarar rahoton wakilinmu musa maman sallar gargajiya da ke da alaka da addini ginshikin haɗin kan al'umma da kuma wanzar da zaman lafiya wato sallar biyanu na ɗaya daga cikin sallar yankin agadarsa da ta rage da kuma take rike da asalinta da bambancin ta inji abdurrahman turawa magajin garin agadas kuma shugaban kwamitin shirya sallar biyanu sallah ce ta al'ada tana saka cuɗayya zamantakewa da tattalin arziki ina iya cewa wannan sallar abu ce mai muhimmanci ga jihar agadas al'adunmu ne daga cikin waɗanda ba su ɓace ba sallah ce da duka al'umma suke rayuwa a agas har waɗanda suke tahowa daga nesa suna zowa mai sallah tare suna cuɗanyuwa da al'umma agades baƙi da dama daga nesa suke zuwa domin sallar biyanu waɗannan suna nuna shawa ga tufafin gargajiya na sallar biyanu halin zumunci da kuma na karramawa mun zo sallah ne daga kano kamar yadda muke ganin biyanu aga biyani ya kai so wajen takwas amma gaskiya biyanu wannan shekarar ya bani mamaki sosai na ji daɗi sosai wannan sallar ta burge ni sosai ta bana na ga mutane ana cikin annashuwa da farin ciki an saji da juna da yan uwa ana murna wallahi gaskiya na tashi daga dubai saboda sallan kawai ta birge ni mutane sun fito kowa ya sa kayan shi da na al'ada to ni da ina shawar dai in zo sallar biyanu babu sallan da nake so kamar sallar biyanu mutane duk su yi kokari kowa ya fito Allah dai ya maimaita ma. farin ciki sosai wajen masu ruwa da tsaki na biyanu kowace shekara sallar tana da wani bambancin ta in ji tambari atta shugaban gungun 'yan gabas. Yau rana ce ta farin ciki a gare mu mutanen abuzu saboda yau rana ba yau ake shirin ta ba tun fara biyanu kowa Allah Allah yake ya ga rana. Kusan duk shekara an yi biyanu shekara mai zawa in za a sake biyanu sai ga wanda za a yi ya fi wanda ya wuce. kuma ana samun canji kware ga matasa ga mata da sauran duk shekara kowa na son ya kaya in ma ka fara yin su bana in baka ida ba duk kana sa abin da baka yi ka ida a daura da wannan sallar tarukan muhawara bisa bunƙasa biyanu da baje kolin kayayyakin hannu na gargajiya aka shirya a farfajiyar masarautar abzin madala masu hare karshen shirin kina na malicin yau yanzu kuwa zan barku da karim guruza dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya